Mahukunta Sura goma sha uku Haihuwar Samson Isra'ila suka sake yin mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, saboda haka ya ba da su a hannun Filistiyawa shekara arba'in. Akwai wani mutumin Zora mai suna Manowa daga kabilar Dan, matarsa kuwa bakararriya ce, ba ta haihuwa. Mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare ta ya ce, Ga shi ke bakararriya ce, ba kya haihuwa. amma za ki yi ciki ki kuma haifi ɗa, to, sai ki lura, kada ki sha ruwan inabi ko wani abu mai sa maye, kada kuma ki ci wani abu marar tsarki, gama za ki yi ciki, ki haifi ɗa, aska ba za ta taɓa kansa ba, domin yaron zai zama banazare, keɓaɓɓe ga Allah tun daga haihuwa, shi ne kuwa zai soma ceton Isra'ilawa daga hannuwan Filistiyawa. Sa'an nan matar ta tafi wajen mijinta ta faɗa masa cewa, Wani mutumin Allah ya zo wurina, ya yi kama da mala'ikan Allah, yana da ban tsoro ƙwarai, ban tambaye shi inda ya fito ba, kuma bai gaya mini sunansa ba, sai dai ya ce mini, Za ki yi ciki, ki kuma haifi ɗa, to, fa, kada ki sha ruwan inibi ko abu mai sa maye, kada kuma ki ci abin da yake mara tsarki, gama ɗan zai zama banazare na Allah tun daga haihuwa har ranar mutuwarsa, sai Manowa ya yi addu'a ga Ubangiji, ya ce, Ya Ubangiji, ina roƙonka, bari mutumin Allahn da aka aiko mana ya sake zuwa don ya koya mana yadda za mu goyi yaron da za a haifa. Allah ya ji Manowa, sai mala'ikan Allah ya sake zuwa wurin matar yayin take gona, amma Manowa mijinta ba ya tare da ita, sai mata ta ruga don ta faɗa wa mijinta ta ce, Ga shi ya zo mutumin da ya bayyana mini ran nan, Manowa ya tashi ya bi matarsa, da ya zo wurin mutumin, sai ya ce, Kai ne wanda ka yi magana da matata? Ya ce, Ni ne. Saboda haka Manowa ya tambaye shi ya ce, Sa'ad da maganarka ta cika, me za ta zama dokar rayuwar yaron da kuma aikinsa? Mala'ikan Ubangiji ya ce, Dole matarka ta kiyaye duk abin da na riga na gaya mata, kada ta ci kowane irin abin da ya fito daga inabi, ba kuwa za ta sha ruwan inabi ko abu mai sa maye ko ta ci abu marar tsarki ba, dole ta kiyaye duk abin da na umarce ta. Manowa ya ce wa mala'ikan Ubangiji, Muna roƙonka, ka jira mu yanka maka ɗan akuya. Mala'ikan Ubangiji ya ce, Ko kun sa na tsaya, ba zan ci abincinku ba, amma in kun shirya hadaya ta ƙonawa, ku miƙa wa Ubangiji. Manowa bai gane cewa mala'ikan Ubangiji ne ba. Sa'an nan Manowa ya sāke tambayi mala'ikan Ubangiji ya ce, Mene ne sunanka, don mu girmama ka sa'ad da maganarka ta tabbata? Ya ce, Me ya sa kake tambaya sunana? Ai, ya wuce fahimta. Sa'an nan Manowa ya ɗauki ɗan akuya tare da hadaya ta hatsi ya miƙa Ubangiji a kan dutse, Ubangiji kuwa ya yi abin mamaki yayin da Manowa da matarsa suke kallo, yayin da harshen wuta ya yi sama daga bagaden. sai mala'ikan Ubangiji ya haura cikin harshen wutar, da ganin wannan Manowa da matarsa suka fāɗi da fuskokinsu har ƙasa, da mala'ikan Ubangiji bai ƙara bayyana kansa ba ga Manowa da matarsa ba, sai Manowa ya gane cewa mala'ikan Ubangiji ne, ya ce matar, Ba shakka za mu mutu, gama mun ga Allah. Amma matar ta ce, Da Ubangiji na nufin kashe mu ne, da ba zai karɓi hadaya ta ƙonawa da hadaya ta hatsi daga hannunmu ko yă nuna mana dukan waɗannan abubuwa ko abin da ya gaya mana ba, matar kuwa ta haifa ɗa, aka sa masa suna Samson, ya yi girma Ubangiji kuma ya albarkace shi, Ruhun Ubangiji kuwa ya fara iza shi yayin da yake a Mahane Dan tsakanin Zora da Ishtawul.